أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستبشره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka tara a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu an cikin garin argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya shehi malami abu zakariya muhyiddin yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alai domin mu ci gaba da karatu inda muka tsaya wancan sati yau muna 24 ga watan biyar miladiya shekara 2022 wanda ya gaida yau ana 23 ga watan shawwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 mun roƙonka ya Allah ya mai jagoranci a cikin wannan karatu idan jama'a ba su manta ba karatun da ya gabata wancan sati mun kwana babi na 64 babin da ke magana akan falalat mawadaci mai godiya wanda ke Allah ya bashi da kuma yana godiya bisa goyarsa Allah ya bashi yau kuma za mu tashi babi na 56 babi na 65 babu zikirin mauti wa ƙisarar umuri wa ƙisarar amali babin da ke magana akan tuna mutuwa da kuma takaita gurace-gurace zikirin mauti shine mutum ya tuna mutuwa wato mutuwa in ta kwari mutane ba ta faɗa ma ga lokacin zuwanta sannan bayan haka nan mutuwa babu wanda ya sai ya mutuwa ko kana yaro matashi ko kana ƙaramin yaro ba ka cewa na haƙarhin mutuwa shi ya fiye ce mallam ya mutu da saifi mata bidai rihi ta adalatul asbab wal mautu wahid duk wanda ka tsoron mutuwar takobi ma'ana duk wanda ke jin tsoron mutuwa wurin yaƙi to zai mutu da wani abu wanda ba yaƙi ba sabubba na mutuwa sun yawaita amma mutuwa guda ta da wanda namun daji sun ka canye shi ya mutu da wanda ya faɗo sama ya mutu kowa da mutuwa guda ta ba kowa guda ta ba da wanda aka katse ma wuya da wanda bisawar mata ya kyasu ya ci zai mutu duk mutuwa guda ta shi yasa yake cewa sadar da asbab wal maut wahid tauba na mutuwa sun dare sun yawa amma mutuwa guda ta na ita mutuwa Allah ya rinjayi halittu da mutuwa kowa akai ka mutu Allah ya ambaci kullu mai da su gano wata ala ya faɗa a nan ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai numfashi sai ta dandani mutuwa sai da zahin mutuwa bi Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama abin sani kawai ana cika muku lardakin ku ran tashin kiyama duk aikin da mutum yayi ba a cika mishi tira tashin kiyama ko ka mutu ba a cikawa saboda akwai wasu ayyukan da zaka bari inna nahayu nuhil mauta wa naktu ma qaddamu wa asara Allah ya ce mu muke raye matattu ko muna rubuta wato abin su gabatar da kuma gurabun ayyukan aikin da ka bari ana yi mana ka karanta da mutane addini suna aiki da shi kana samun lada ka dasa ht ana shan inuwa kana samun lada ka gina rijiya ana shan ruwa kana samun kaga shi ne asar abinda ka sai ka bari shi ne Allah ta'ala yake cewa wa inna ma tuwaffawna ujurakum Allah ya saka da yi. abin sani kawai ana cika muku yau ku ya mutu ran tashin kiyama lada ita sai ran tashin kiyama ake cika ta a ruhi amma nan duniya ko ka mutu ba a ba. Shi su shine wata ala yake cewa anan faman zuhziha anin nar duk wanda aka nisanta shi daga wuta wa udkhila da aka shiga da shi aljanna kada faza ka ya rabbanta duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to ika ya rabban kaga ma'ana zama ya zan kanisa ga wuta to kana kana kusa ga aljanna ke amma ba a cewa alifin da mutum dukan su gabaki daya ba ka kusa ga aljanna ba ka kusa ga wuta a zara mutum ya samu aka nisan sai ga wuta to ya shiga aljanna kenan Allah ka samu aljanna sai Allah ya ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata kasance ba illa mata'ul ghurur face dan jin daɗi ne wanda a cike da ruɗi jin daɗi ne wanda ruɗi a ciki kana jin daɗin duniya amma kana shakkun wasu abubuwa ko kowa a kai daɗin duniya ya kai ma ƙarshe to akwai abin da ka kasuwa ma gaba abin da ka jin tsoro misali mutum na ya sha zaƙi sai ya kama jin tsoron cikin yara ba ko ba hakan na ba idan mutum ya ci matsi shi ma yana gudun cikin yara sannan in ka ci haramun kana jin tsoron ta baibayo so da ka rayuwar duniya duka babu abin da a cikin ta sai akwai ruɗi tare da ruɗi ya akwai Allah ya babu ikon gane wannan aya Imam Ibn Kasir Allah shi masara mai ce ta yi ta'aziyya ga duk wanda an mai rai duk mutum mai rai ga aya ta yi ta'aziyya kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dan zaƙin abu na ciyo mutuwa radadin mutuwa kaga kenan kai da addaga an yi ta'aziyar ka tun kana da ranka ana maka ta'aziyar mutuwa za ka yi kuma kai ka sallama mutuwa za ka yi da ko akwai wanda gumu gumu ba ya kai dai mutuwa babu wanda ita komi sun daɗe komi san jiwa kafai saboda haka mutuwa za a yi illa kawai abin da aka so ga mutum ya ɗanyi shiri da ya koyo shi Allah ya mana zabban tso ana ba labarin wata mata mijinta kayan ta sai ban ɗake turawa ya zamba mu suna hira lahiya lau ta shiga tola ta yi to da ta yi to ya mutu ha abu ya sun wasu zama su taɓo hankali yara sai lahar mutane ta muna shigar dama lokaci ya riga yana da hmm. saboda haka a kowane cizon kyasu ya sanar cizon kyasu nan garin kyasu ɗaya cizai shi yana jin kyasu ya cizai yana sosawa ko kayan sa ya tawa ya zan babu saboda haka shi yasa kana ganin shi mutum ya dai ɗan shirin da ya kai na wani ko ya zan baka shirka da Allah baka yan biɗe-biɗe. baka yan turbuɗe baka yan abubuwa na surkulle haka baka yi Ta kaga wani shi shiri na farko sannan na biyu ya zan baka da hakkin kowa bisa kanka ka zan kai kana bincike babu na biyu na bashi wani zalunta wani ce amana sai ka gano wa'yan duk ya zan kayi ka kwashe da su lahiya ka biya kowa kullum kana sa ka tsantsan da taɓin kayan mutane wannan alama ka shirya shiri ke Allah ka ba mu ikon gane yake wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta kace bugada wata rai ba san me za ta samu goyo ba sharri ko alheri me za ka samu goyo ba gobe ba ka sani ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut kuma wata rai ba ta sani ba wata kasa za ta mutu ina na amma kwancinka ba ka sani ba ina za ka mutuwa ba ka sani ba wace ƙasa za ka mutu a garinku ko wani gari sama ko ƙasa cikin ruwa ko kuma duk tudu duk baka sani ba dama waye wannan aya daga cikin gaibiyatul khamsa mafatihul gaibi guda biyar dama Allah da yake wa indahu mafatihul gaibi a wurin Allah ne ya buɗayen gaibi suke la ya'lamuha illa huwa babu wani sun sai shi sotu luqman karshe tace inna allaha indahu ilmus sa'ati lalle Allah wurin shi ne ilimin tashin kiyama yake sanda za a tashin kiyama dot wasu rana Allah ɗaya sani wa yunazzilu al-ghaytha kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama babu wanda ya san daidai awa nawa ruwa su fara sauka ruwan sama da dare ko da rana ko da marece awa nawa za su fara sauka Allah ɗaya sani sannan kuma duro nawa ruwa nawa za su sauka ƙasa akwai wanda ya sani babu yake wa ya alamu mafi al'arham kuma Allah ya san abinda a cikin mahaifin ne na mata abinda a cikin cikin mata Allah ɗaya sani shi ne wasu kai so ai ana iya aunawa a gano namiji ko mace eh an gano namiji ko mace sai shi wa namiji ko mace an san kowane na shekara nawa zai iya to duniya sannan arzikin nawa zai samu ya taho sannan baki na ko hori na kaga duk ba sani sannan arziki ne babu wanda ya san arziki ne shi shugaban kasa na ko gwamna ne ko dan majalisa na ko wane ne ba ka sani ba wannan Allah ɗaya bar kenan cikin cikin ɗari na abinda wannan mutum ya kusa cikin ciki dan adam duk in yayi san biyar to wannan ci babu baka san ko ne ne wallahi sai sa wasu ka ce yi to yanzu bincike ya gano ya gano mi ya gano mi ya gano mi ko mace ko ya gane idd e ko ɗin eh. to mun ji an gane idd e to idd e bai ƙaruwa bai rage wahala wannan kaɗan na cikin kaɗan na cikin abin da Allah ya ƙosa cikin wannan ɗan adam shi yasa ya ce wa ya alam Allah ya san mafil arhami abin da a cikin mahaifi ne na mata sai ya kawo wa'annan guda biyu suka zama biyar wamma sai mi nafsun ba za ta ci bugalan wata ba su mi za samun gobe ba mi za ta ci gobe abin suka na gobe ba su sani da sa miza ka da shi da rana miza ka ci da dare miza ka ci sannan miza ka samu gobe ko mizi same ka gobe tare ba ka sani sannan na ƙarshe mutum bai san wasu ƙasa zai mutu ba shi yasa aka ruwaito imamu tsabarin yaro ne ce babu wata rayuwa za ta mutuwa wani ba ce bukata kai ta wurin duk inda za ka mutuwa sai bukata kai ta wurin mala'ikan mutuwa ya ce shi akwai abubuwan da ka bayan mawaki da yawa ga inda an ka ce a ɗauki rayuwar mutum amma sai shiga shi wani wuri kahin lokaci ya yi amma kahin lokacin na ya kawai sai ga ya kawo kai ne na inda nan inda an kai lokaci wani wa labari shekarun jiya wani mutum na an kulla ne gidan sauro sai ce kai sai ya hito ya gada ko fara na to gada ko da dare ba ya shayi wanda an ka bige da shi na ne zan babu ya ce wallahi an kulla ne gidan sauro ya hito ya to tsallaka titi sai ga wasu yara sun bi abu je da roba roba wallahi sun ka bige mutum ne mutum nan ko da an ka dauke shi wannan bai da rai sai aka ce to ai ga gidan sauran ya kulla mai har ya shiga ciki ya hito eh ba san cewa lokaci na in yi ba inda an ka ce ka zaka mutu wallahi nan zaka mutu ba ka daga ba ka kauce wurin saboda ka shi Allah ta'ala ya ce ma su da nafsun bi ayi ta mutu. wata ne ba ta sani ba wasu kasar za ta mutuwa Allah ya wa mu ikon zanewa yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba a jinkirta musu sa'a guda wala yastaqdim kuma ba a gabata gahin lokaci ya dauki rayuwar su Allah bai yin haka subhanahu wa ta'ala yace idan lokacin halaka mutane yayi ko lokacin tsiba rayukansu ya yi Allah ya ce ba a ƙara musu daƙiƙa guda daƙiƙa guda ba a ƙara sannan kuma ba a gabata wani lokaci ya zan kahin lokacin before time da minti ɗaya a ɗauka wallahi ba a ɗauka sai lokacin da ya yi dot sai a ɗauka kuma kowace da an samu ta ajalinta ba a ƙarawa saboda duk wannan na gwada mace mutum mutuwa jama'a musamman in mutu ajalin mutum ya zo ta ya zai kenan masu kalamai irin cewa kai ku ya za ku bashi wanga asibiti local in ku bashi mutu cewa ga ba ku kai shi asibiti babba wani sai to ba a kai shi kasashen wajen haya da kuɗi ne a kai shi kasashen waje a kai shi indiya in wani ya ce indiya warke wani ya ce ingila ya warke wani ya ce amerika ya warke to shi ne ba ku kai tar? ku bari ya musu nan cikin cikin gari ba sani ba ne yi lokacin da in yayi duk asibitin na cikin duniya wallahi sai ka mutu kawai dai mutum ya miƙa miƙa wuya kawai ga Allah wai wani ya tsoye iske wani bawan Allah ya shiga ruwan ruwa je ga ya mutu mutane sun taho an kewaye gawa sai an an rufe ta sai tuyar leka sai ce ina na ya faru ce a wani bawan allah shiga ruwa ya zama ya mutu sai shi sai eh, ce halin da ya yi ba a lokaci yana yi ya mutu can sai ce to ya ƙi shiga jirgi <laughs> ka san tambayoyin wasu mutane wani abu na gare su ya riga ya mutu lokacin na yamina zai yanzu in jirgin ya shiga cewa za a yi mai kashi shiga jirgin nan kuma ko ba haka ba sannan in ya iya iyo sai su yaya an kai kuma ya mutu kuma ya iya iyo ana hana mutum ya mutu halar wasu ya ka wanda iya iyo ya mutu a su saboda ka shi yasa yan uwa musulmi ita mutuwa in ka taho ka a tambaya illa a roƙi Allah gafara kawai tun tun an riga an rubutu abinda a sanadin mutum kenan to ya Allah ka ba ikon gane qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku masu imani la tulhikum amwalukum kada dukiyanku su dauke ku. shagaltar da ku wala auladukum kuma kada ƴaƴanku su dauke ku. an zikirlahi daga ambaton Allah shine sallah kada mutun ya bari yayi sabon gida ya saka AC ya saka duk kayan kawa ciki ya bari wannan dukiya su dauke hankali da ambaton Allah kada mutum ya bari kada ƴaƴanka da Allah ya baka shawar kallon su da wargi da su ya dauke hankalinka daga ambaton Allah Allah ya ce kada ka da wannan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah sai Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya bari dukiya ta dauke hankali daga ambaton Allah ko ƴaƴan ka dauke hankali da ambaton Allah Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wa sunni masu hasara masu tabewa abinda aka so ni'ima ta ƙara ma bauta Allah abinda aka so ga mutum kana samun ni'ima ka sai sabon mota sai kai kwaɗo kan ba Allah alƙawali jami'i bai tsere maka godiya ga Allah ke kana cikin jin daɗin sai ka faka sai kai sallah cikin jami'i kana yin sabon gida ran da ka koma cikin ran nan ka samu su bayan cikin jami'i da gwada ma Allah ka gode ke haka yana aka yi ana godiya ga Allah ga abubuwa amma kada ka bari dukiya wagga jin da'in ta ya ɗauke ma hankali wallahi ma ko da ganin mutum daɗi yayi mai yawa sai ga ya fike bauta Allah wa dauka sun biki da ƴan ayyukan da haka suna Allah ya tausaya ma yasa ka samu kai gida mai kyau ka samu wata ƴan mota mai kyau ka sai ba sani ba wannan to ka so ka saki layin kuma to kana ganin yanzu kuma in eh, wannan ni'ima kuma ta kusa komai za ka siya kuma shi yasa aka ce ana son mutum ya ya kyautata makwabtaka da ni'imar Allah ni'imar Allah in ta tuma kan makwabtaka so da kai ta yi kusa gare ka yanzu ga ka gata kana kan unhuwanta kaɗan kaɗan to kai a ne a wata rana in ta tashi wallah ba su a wurin ka gaba ta yi shi yasa aka ce da yawa kaɗan ne kwarai aka samun ni'imar Allah ka ɗaga da in ta sake dawowa idan ana son mutum ya kama jiki ne in wani abu na ka samu na ci gaba ka rike abun ka rike bauta ka rike ibada nan kana yi sai Allah ya ƙara ma abun albarka Allah ka ba mu ikon gane subhanahu wata'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku siyar daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun gabanin mutuwa ku zama ɗayan ku ba fa yaqula sai ya ce rabbi ya ubangiji laula akhartani Allah da dai ka jinkirta mini ila ajalin qaribin zuwa ga ajalin makusanci Allah a bani kwana guda Allah a bani awa guda fa asaddaqa sai in bada zakka wa akun min salihin kuma daga cikin salihin mutane masu aikin hajji malamai suka fassara anan fa asaddaqa in bada zakka sai inda ya toye bada zakka ba amma yanzu ya ga mala'ikun mutum sun diro mai lokacin ibarawa sai ya sai ya Allah da dai an jinkirta mu ya Allah a bani awa guda ya Allah ko a bani kwana guda Allah zan gyara halin ya lai wa fa asaddaqa wa akum min as-salihin kan su daga cikin salihan mutane ma zuwa aikin hajji malamai sun fassara nan fa asaddaqa ibar zarka tun da bai ba zakka na wasu ka tambaya ta, wai malam ba wani bihin zakka wai yanzu in yi mutu muna yin zuwa wani zama kun gane magana ta, kun gane ga tambaya mutum na bai da zakka iya ne sun sani to yanzu shi Allah ya mace kawo ana yi zuwa mai eh in ya mutu ba ta shi ta ba kenan nan in yi wasiki sai a hisuwa zakka sai a hisuwa sai ya yi wasiki in yi ya ce da Allah in mutu ku so zarka nan eh awo sai ku an gano yawan shekarun da ya bai zuwa amma inda problem yake shine ba a gane shekarar da bai zuwa ba nawa kudin su kamar misali ya yi shekara da bai zuwa ba shekara watan ta farko ga biyaddin da ya yi kudin nawa na ba sani sannan shekara ta hudu nawa na ba a sani ba shekara ta uku nawa na ba a sani ba shekara ta ta hudu nawa na ba a sani ba wadda ta biyar da ya mutu ita an ka san ko nawa za a yi suwa ba a to ina magana zama su ba san konowa wani su lokaci sannan bayan haka nan akwai wani shekarun jama'a alhaji ya ka tabbaya ta malam ga damuna na yi shinkawa buhu kaza amma dai gaskiya ba shi zaka ban sai mun rami sai mun iya rami sannan mun zuwa kaga an yi mugu abu <laughs> ina ka sani kana kage rami ina ma ka sani rami kana samun ta kana samun dama ma ka yi aikin halar kaga duk ga wuta ta kari over ke sai Allah zakkana mu mu ta. kaga mutum ya fi ba ta yayi noma wala ya samu wajen buhu 300 ya kama su kaf ya sai soya an shi kudi ne ya tura su account ya shigo mota yau gida sai ya so ya kama tambaye tambayen banza wai da Allah <laughs> ya sai ya aikata abu ne ya gama fa wai yanzu ya aka tambaye biya hukuncin haka ne <laughs> yanzu kaga buhu 300 duk buhu 100 biyan na za a yi suwa kaga duka duka buhu goma sha biyan na arzaka ba to gane ka buhu goma sha da sun yawa <laughs> shi bai ribin 300 yawan ai ba kabe inda mutanen mutum sun duk wanda ya ɗari uku ya sa ɗari biyar zai to daga nan baka aniyar shiga ciki shi ɗan ya shigo shigo ya furɗa a shiɗa mai ida kuma faƙara shi ɗan ka cewa kai yanzu kai wani buku goma sha biyar gaba ɗaya duk ka rabe su Allah ya hankuri dai samu dai ko biyu ko uku yi suwa dai saura a wurin Allah wallahi ma la'akar na aka yi sai shi ɗaya shigo ya yi ma gurin talauci ya yi ma alƙawarin talauci shi wallahi wani in kaɗai da sha biyar cikin ɗari kuɗin da kuɗin na sun lalace amma ɗari uku ɗin da sai an shi kuɗin su jimilla miliyoyi a ga ainihin ba shi ma wani ya ce malam mai shinkawa ga shinkawa gata mun ka noma wadda masu diabetes suka masu ciwon suka ita mun kai noma shi malin cikin ta zamu hidda zakka ko da muna isa cikin wata wadda ba ita ba tun da la'akari ba kowa na diabetes ba sai ai tun da ka daure kasta ta ita dai za ka yi suwa tun da ka samu cikin ta cikin ta aka kawo a yi suwa in ko da ita da watana to gurgudu a ɗiba cikin wagga a ba masu diabetes zakka shi ko ga wanda Allah ya lura ɗiba amma masu lahaya isa sannan aka yi da amma suna da mutane wani bisawar dubaru wallahi jama'a duk lokacin mutuwan mutum sai ya zana sai da irin waɗanda abubuwa duk abin da ka san kayi ba da dai wallahi ka sani ai mun ga wasu zuwa suka zuba kuɗinsu idan mutum ya zuba wajen miliyan biyu ga noma rani sai a to a so ko dubu ɗari ba a samu amma kuma yanzu Allah ya baya sa'a wanda ya sami miliyan biyu ya samu buhu ɗari uku jama'a ya ci riba ko bai ci riba ba kaga ya ci riba amma mara kawai gode ma Allah ya so hakkin Allah kuma sai ga wani dubaru zai yanzu ubangiji Allah ya tsawa sannan ka gane ya ce wa akun minas salihin malamai suka ce in kasance daga cikin salihan mutane masu zuwa makka duk arzikin da ya samu bai taɓa zuwa makka ba kaga wata barbara ta mutanenmu wannan bala'i ne na mutanenmu kaga mutum ya samu abin zuwa maka ya kiya wallahi ranar mutuwar ka sai kaci a baka dama an jinkirta maka sai maka wallahi ba a jinkirta mun sha hada mutane cewa idan ka samu kudin zuwa maka yadda ka san aikin sallah ar wallahi za iya so masallaci ko ka shiga ko baka shiga Allah ya ba kudin nan miliyan biyu da rabi da shi kenan Allah ya kige ka sai in kaki zuwa ko ba gaskiya ba wani su kai jari na ke nan in na tsoke miliyan biyu da rubi to in na dawo da mizan sana'a <laughs> ta sanda ba ka da su ya halin ka yake su ma lamis suka yi hukunci duk abin da gare ka inda ya kai zuwa hajji shi ke nan da guzurinka da komi a kowanda ce ko abinci gidanka babu wallahi sai ka taimaka Allah ya ka sai saboda hajji farilla ne wani su ne aka cima rukunan musulunci rukunai aka ce ubangiji Allah ya ba mu ikon gane duk wanda ya samu kudin zuwa maka ya ce Allah ta'ala yake cewa walan yu'akhir Allah nafsan har abada Allah bai jinkita mu wata rayuwa idza jaa ajaluha idza ajalin yanzu. yazo Allah bai jinkirta mata wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya kasance masani ga abin da kuke aikatawa Allah yana gani kuma ya san duk abin da kuke aikatawa da wanda Allah ya ba abin zuwa bai sai ba da wanda Allah ya ba abin hidda zakka bai hisuwa ba duka Allah ya san kowa ya Allah ka ba mu ikon gane. wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza jaa ahadahum al-maut har sai lokacin mutuwa zo ma ɗayansu ƙara sai ya ce rabbir ji'uni ya ubangiji ku maishe mu Allah ku maishe ni Allah ku maishe ni duniya la'alli a'malu salihan tabbas zan yi aiki na kwarai don la'alla an tabbas ya ce la'alla la'alli a'malu salihan fi ma taraktu tabbas zan yi aiki na kwarai ga abin da na bari baya sai Allah ya ce kalla bai yi wa. na'am sai a tsawace wannan magana babu ta an soki Allah ba zai jinkirta mu wata rayuwa innaha kalimatun huwa qailuha Allah yace ita kalma ta wanda shine mu ta yana wadin ta ne lokacin da bai tsaka hure lahiya lau mutuwa zo masa ba yayi kowa daga hanci yana jan tsara yana ina alfahari yayi kowa kokarin ganin araya bid'a yayi kowa kashe kudi wurin harakar banza sai gashi mutuwa ta kama shi kwatsa ko mutuwa zai shi ya tabbatar ta ya zai ya ubangiji Allah a mai shi ni Allah a mai shi ni zan gyara aiki Allah ce ina innaha kalimatun huwa qailuha Allah ya ce wa min wara'i wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'asun Allah ya taga bagare akwai barzakh ila yawmi yub'asun har zuwa ran tashin kiyama har ran za a tayar da su idan ka ce barzakhu ne shamaki tsakanin duniya da lahira sai barzakh shamaki waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura sai Allah ya sanya wani shamaki tsakanin teku biyu wanga ruwa masu daɗi wanga ruwa masu gishiri sai Allah ya sa wani shamaki ya tsare tsakanin su kaga ruwa na kala biyu ko sun haɗe sauran su koma inda kowa kuma yake inda wani to shi wannan shamakin da Allah ya sa ba a gani ne da ya raba ruwa biyu to shi aka ce babbar zaku shamakin da Allah ya raba tsakanin baka duniya kuma baka lahira duk wanda ya mutu bai ce lahira ba dan ba bai na kuma lahira yanzu lokacin lahira bai ba sannan mutum ya bar duniya dan ba aidi shi kenan yanzu yana hayatu barzakhiyya hayatun barzakhiyya rayuwar barzakh ita ma rayuwar barzakh wani yanki ne na rayuwar lahira amma kuma ba ta lahira ba saboda ciki aka yi wa mutum abin nan saƙonni abin nan ya yakan gidan shi na zina ko na wuta duk mutum da ya mutu wallahi bai kwa kwa ya wata wayo bai san sauki shi ko a zina ko wuta tun cikin daren nan sai mutum ya ga sauki ne ko wuta ko zina ranar duk mutum ya mutu shi yasa an ce idan mutum ya mutu ba a san zagi ne sau duk abin da zai gamuwa da shi ya riga ya gamu da shi in alheri in sharri sau daga shi yasa aka so mutum wallahi ya kwantar da hankali wallahi mutum ya kwantar da hankali don wallahi kin ga tsirin aka samu mutum wallahi ya wahala don ya koma la'iku sun gaba mutum kashi sun kabari wallahi ya wahala to bale kananan ba suka wanda za a ɗaga mutum za a ɗaga mutum hannuwa da kawahu ga wuya ne a yi mai saboda ana biya sai naira goma ya ku sun ba suka suna sun yawa ko wallahi ma manzo Allah ya tabbatar duk wanda aka yi ne bashi wala sai an dame cikin kabari ko nawa aka binka bashi sai an dame ka cikin kabari sai an biya ma bashin eh kuma ya basun da shi ba kamar wani ya ci ma bashin koko kai ta abinka da kanka to kai kai da ka tuni sa maka rubuta ba suna kasa ana biya ne lahira shayi da biya ba ai ba shayi aka ba ai akwai abubuwa da yawa da aka amsa wa a ba idan mai cibi ya yi maka ba wallahi sai ka biya shi manzon Allah ya ce yi gufar lil shahidi kullu shay illa dai ana gafarta mu wanda ya mutu shahada komi in banda ba shi ya ba ya heba saboda shi haƙin wani na da eh, wurin hisabi za a biya ne amma na cikin kabari sai ya san ya ci bashi dan za a tsanke shi a daddaure shi sai a ce bashin da kaci ba a biya ba manzo Allah ya taho ta rana cikin masallaci yace sai ya daga hannu sai wanga bangare akwai dangin wani da ya mutu kwanan baya sai kowa ya shiru ce nan akwai dangin wani da ya mutu kwanan baya kowa ya shiru ya sake yi haka yace akwai dangin wani sai nan wani daga zai ya rasulullah gani sai ce me yasa tun farko na hudu ba kai magana ba sai dan uwanku da ya mutu kwanan baya mahabusun ne ko ma'asurun ne yana kan tattanke da daure saboda bashin da aka bi ne sai ku bincika ku biya bashi kaga annabi an faɗa mai an sanar da shi ga halin da wannan bawan Allah ya ce amma yanzu aka faɗa ma yanzu da ka ci bashin ka wasu yanzu eh abu wanda ya sani akwai wanda baka cin bashi sai inda ya ce wurin aiki ci bashi ya ta watsi na can ana can abu a ba a gare ba kuma nan wa'ad lissahi ma cikin bayan su eh duk bashi na aiki bashin gwamnati akwai bashin da ta haɗa yin yahala suna da kayan kowa da kowa na kuma na kowa da kowa na akwai abin da an da haɗari a ce ya an ka ɗiba hada kahiri sai an ɗan mana shi haƙƙi saboda ɗan ƙasa na shi ba wani da ka tara ɗiba a bashi sai a yi watsi ita ga maza. So ka bashin anko browers da bashin alkama da bashin taki da bashin miya da bashin kaɗa da bashin noman masara da dawa da sauransu duk bashin ya a ko ba sunan bashi yanka akwai shi ida yawa mana amma an gaji lafiya ta tsaye wuzgazu amma ba a sani abin da kai yana isa ko bai isa shi da ba a sani nami na covid-19 <laughs> covid <laughs> ba ba shi na ba in eh, sai aita zoji lahiya sai aita zoji a gari da kai da naka da wanda aka binka wani ya yawa wala ka dai mutum abin da aka so ya karamtar da bashin nan gare mutum ya shahawa kai lahiya kuma ya zanka rubutawa ya zanka ɗan ƙarfi littafin da aka rubuta ba sukan ga aka bin wallahi shi ya zama lahiya gare mu jama'a ya zan kai nera goma aka bin ka sai ka rubuta wanda in ka mutu a ɗauko a gani don wallahi wani karin baki ne ka yi shi ya sanya bin ka bashi bai iya zuwa ya fina bin ka nera goma na saboda kai ya ji kunya amma sai ya kyale ka cikin wahala eh haka ta hwadi an ci bashi an eh. ci bashi na da suna biyu eh. suna da eh to kuma ba tambaye ba tambaye yanzu sai kuma ta yi hukunci na yahe muku in duk ta yahe muku shi kenan yaya ku to sai a tambaye ta ina idan aka je bashi mun jiya duk basukan da aka basa sun sa'a wa maka'ida yadda aka bada bashi ko wani sai ga fuska biyu ga bashin nan ya wani ganin kamar bashin nan dai ba tallafi ina ba bashi na ba akwai mai kallo ya kan amma sun wani gehe kuma ga ya aruga an abin ganka an yi ma da bai biya don an gwada masu ga yana za a biya ne amma kan bai kana abu kaga almuhim inda don an ka ce bashi zai mutum shawar kai lafiya ba gaskiya ba in ka san baka iya biya ne ka amsa musu kaya sannan in ka ci ka rubuta in ka ci ka rubuta don iyalin ka su sani ko da mutuwa ta yanzu yanzu ba su kan da an ka fara ba su a gwamnatin ga zuwa yau wayanda wayanda sun ka mutu Allah da ya sanya ka su eh eh ai kwanan baya da an ka fara kawo mutane mutane barin gari sun kare sun kai ta gari saboda sun ci bashi wani kuma ya a kai shi can sai ya ɗauki wani sai ya samu wani abu ya ana biyar ka yana biyar ka dubu ɗari biyu sai ga mutum ya kawo dubu ishirin ya ba su a shi sai a sakai ta sai wata rana kuma an kuma lalabu shi abu guda na gwamnati za su yahe wa mutane nan a zama lahiya amma in ba ta yahe su ba wallahi akwai matsala Allah ya samu dace to shi na Allah ta'ala ya ce fa na fi fi suri eh Allah ya ce fa idan nufiqa fi suri idan aka yi busa cikin kafo fala an fawa bainahum Allah ya ce babu wata dangantaka mai amfani tsakanin su babu wata dangantaka mai amfani tsakanin mutane wala ya ta alu sunan kuma ba su roƙon juna wani abu idan aka busa kaho an ka hito wala ya duk wanda gani ba ba san shi ba za a gudu ya gudu ko uwa da uba babu wanda kula wani fala an fara duk wata zangantaka ta daga ta kaɗi wala ya ta alfin ba mai roƙon wani abu wani wanda Allah wa ke makamin da lada guda in shiga aljanna wallahi babu wanda ka roƙo wani wani ko da ya rage sauran lada guda mutum shiga aljanna wallahi ba ka iya bashi kai na ka yi taura ka ce bari ba guda ka ƙara ka shiga aljanna wallahi ba ka yi haka sai ka shiga aljanna ka ce ka aje kayan ka to ka kama gidanka na aljanna ka kama sannan ka warsa ba shi wai ina ina baba za ta aina ta sa to ina ina ta sai tana kaza ina mama ina mata na ina na sun za ka fara bincike amma in ba kawo hunka sun ka shiga gidanka na aljanna ka tsaya wallahi ba ka ba ka ganin kowa lokacin gaba gare li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni kowane mutum sha'anin gaba ne yana wucewa ko bai wucewa don kuwa kan lana da yawa kana gudun ka a ce wani ya gane ka yana da haƙƙi a kanka a kwanciya daga abashi a baka haka tsoro bai baka tsoro sai lokacin da ka shiga azin da ka shiga azin shi ke nan kuma za mu karanta nan gaba manzon Allah ya ce dan aljanna da an ba shi dama ya shiga aljanna ya kwada to ba a cewa ina gidanka ba ka cewa ina gidanka ka yi kowa sanin gidanka manzon Allah ya ce dan aljanna ya yi sanin gidan na lahira na aljanna hidage shi na duniya baka taba shiga gidan ka aljanna ba amma ana kana shiga aljanna gabas zakai yamma zakai ku zakai ayo zakai babu mai faɗa ma wallahi kawai zaka ɗaya kama hanyar sai a aljanna babu mai gwana maka babu mamaki ke to ya Allah ka samu shi aljanna to subhanahu wa ta'ala yake cewa fala anfa bainahum yawma idin wala yasalu Allah ta'ala ya ce fa man saqulat mawazinu duk wanda ma'aunan ya suka yi nauyi suka yi sama ya ka auna lada in ta yi yawa sama ta kai Allah ya ce fa ulaika hum muflihun wayan sun ma samu babban rabo sun ma samu banta duk wanda lada shi ta yi yawa zai sama sikelin lahira in yayi nauyi shi kai sama shi ko wanda ya sassa shi kai kasa sabanin sikelin da duniya ke. na duniya da wanda ya laushi kai kasa to Allah ta'ala ya ce wa man khaffat mawazin dole ma ma'aunai suka yi sassafci babu aiki da yawa zunubai sun rinjaya sai Allah ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasarar rayukansu kuma fi jahannama khalidun a cikin jahannama za su za su dawoma inji Allah za su dawoma cikin jahannama har abada ba su yi Allah ya kalfa wujuhahum an-nar Allah ya ce wuta tana bugun huskar su sai hwata ta kwaye ta da kasa wuta Allah ya ta buge huskar sai huskar hwata huskar ta ta yanke ta da kasa Allah ya ce hum fiha kalihun kuma su a ciki ana masu murtuke musu huska zaka huska ta lalace gabaki daya da kasal dan wuta huska ta zaga zai ya baka tausa sai a ce musu alam takun ayati tutla alaikum ashe ashe ayuna ba su kasance ana karanta muku ba fa kuntum biha tukaddibun ko ga kuna kayatawa da ita ayoyin nan kuna kayatawa duniya a ja aya a fassara ka ce ka je abin mai ma bai kama jikinka ba Allah yana mana wa'azi da irin wa'annan ayoyin dan mutum ya kama jiki ne akwai mutuwa gaba akwai hisabi akwai tsayuwa gaban Allah yace ila qauli ta'ala har zuwa inda Allah madaukakin sarki yace kam labistum fil ardi arsinin nawa kuka zama cikin kasa arrin shekaru shekara nawa kuka cikin kasa za a tambayi wanda ya shekara 100 cikin kasa sai a ce shekara nawa kai qalu sai ce labisna yawman mu wallahi zamu duniya duka kwana guda mun kai duka yini guda mun kai aw ba'd yawmin ko kuma rabin yini mun kai amma fasal adini ku sami masu kida kaga mutum ya share shekara ɗari duniya wai yanzu an tafi ana tambaya ta saboda wahala ta yi wa sai ce wallahi duk ya duniya shi wasu kwana guda ba shi shi na ganin kwana guda na yi duniya ko ma rabin yini na rabin kwana na rabin yini na yi ta yake nan wahala ka sa mutum ya ga cewa wai duk abin da ya duniya ashe koyi bai yi ba yanzu ku riba ba wanda manzon Allah ya bada labari ne mutumin da za a dauko shi a sahi cikin ni'ima cikin aljanna tashi ɗaya za a yi a hissai sai a tambaya ce ka taɓa sanin wahala duniya ya ce wallahi shi bai taɓa sanin wata wahala gaba ɗai alhali duniya ya wahala duk wasu ayyukan wahala ya yi su amma za a sashi aljanna sawa guda a hissai sai ce wallahi shi bai taɓa sanin wata wahala ba duniya ya manta duk da abin da yi sannan shi ko wanda ya kowa jin daɗin duniya za a zo shi ko a nota ya cikin azaba sai a tambaya ce ka taɓa shiga wata ni'ima ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi rayuwa sai gaba ɗaya bai taɓa jin daɗi ko so guda duk yawan daɗin da ya sha can baya kenan abin da aka so ga mutum ya ma ya wallahi mutum ya kwatanta rayuwa abin da aka so mutum ya bi ta a hankali kada mutum ya waka ne kwashe kwashe kada mutum ya ya yawa aikace aikace da sun bata aikin mutum ubangiji Allah ka shigar da mu na suka cewa fasal adin ka tuni ku tuni masu ƙida su suka sani sai Allah ta'ala ya ce ya ce ƙala illa bisun illa ƙalilan sai ce ai ku zama rayuwar duniya fashe kaɗan kwanaki da ilin hukai lau annakum kuntum ta'lamun inda kun sani zaman duniya dama ya fasa zaman lahira kwanaki na yan kaɗan da aka yi sai Allah ya ce afa hasibtum yanzu kuna zato kuna tsammani annama khalaqnakum cewa mun halitte ku abasan saboda wasa wa annakum ilayna la turja'un ba ku dawo zuwa gare mu kuna ganin haka nan oh, wallahi za a dawo zuwa ga Allah wa ta'ala yanzu ma haka tayyana miki malamai suka ce idan aka halitti mutum kamar an kai shi wata uwa duniya na an ka aje shi an ka to yanzu ka dawo gida gidan nan shine ramin da za a gina za a samu to kawai mu na dawowa na annan yana yi ga yanar take shi ne ma'anar rayuwa kana nan kana dawowa sai ran da ka kawo dabbarawa haka fada a ruhe ka shi kenan ka dawo da saboda ka babu dan adam inda ka cewa ya wuce mutuwa babu kowa sai ya mutu abinda aka so dai mutu in mutuwa ta to mutum da dadi don akwai wani zai mutuwa mai dadi wanda ke ayyukan da ya yi. sun taimake shi zai samu saukin ɗiba rayuwa zai ji daɗi ma sai ce wala ya gode ma Allah ma da ya bar duniya a ce duniya wahala ina a cikinta sai gode ma Allah da abin da yi ayyukan da yi ya zama duk waɗanda yan ayyuka da shiga ana yi sallar jam'i mutum ya tashi ya ce wasu ayyuka na addini bai wasu harkokin banza ya kama kai ne bai jin daɗin wannan rayuwa ya tare da mutum ya mutu Allah za ka gode ma Allah ga rayuwar da kai mai daɗi shi wallahi kayi rayuwa mai daɗi amma wallahi rayuwar shige da hice irin waɗanda wuraren da ba su da kyawu da aikace-aikacin da ba su da kyawu da waka da dokokin Allah wallahi ran da mutu ya mutu ya gane cewa shi ya yi mugu abu ya ɓata lokaci ya Allah ka ba mu ikon ganewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alam ya'ni lil ladina amanu Allah yace ashe lokaci bai ga masu imani ba an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatan su tsoro domin ambaton Allah da ake wa ba da kuma abin da yake sauka min haƙi na gaskiya ya kamata zukatan su laushi jama'a wala yakunu Allah yace kar su kasance kallazina utul kitaba kuma wanda aka bai wa littafi min qablu tun gabanin zuwan manzon Allah ko kuma tun gabanin saukar da Qur'ani fadala alaihim al'amalu sai lokaci ya tsogare su annabin su ya tahi babu babu wani da ya zo musu babu littafi lokaci ya tsau na fasara babu wani wahayi mai sauka gare su Allah ya ce faqasat qulubuhum su zuka su kike shi zuka su kike shi saboda rashin samun wahayi mai sauka tsakaninsu kenan rashin shari'a shi ka sa zuka su abin da su kike shi na mu yanzu mu da ke samun wahayi na Allah ana karanta mana ya kama zo ka samu filaushi ke dan su kaga wannan lokaci fasara da ake samu sai ga annabin bai nan kuma babu malaman da ka wa'azi babu amma mu kaga yanzu annabawan ba su nan manzon mu bai nan amma kamar yana rayu don ana karanta ne ga abin da yake ga abin da yake ga inda yake ga inda ya dawo kaga wannan na sa zuka samu su kara samun sauki shi yasa manzo Allah ya hayati khairul lakum wa mati khairul lakum rayuwa ta alheri na gare ku mutuwa na alheri gare ku mutuwa ta alheri da gare ku saboda in na mutu duk shari'a ta riga ta tsaya ba a kuma ƙara komi abin nan ku za ku fito sai dai ba ƙara ku shari'a kuma sabuwa sannan ina cikin kuma alheri ne saboda za ku samu alheri da yawa Allah ya saukar da sauki da yawa ina cikin saboda ka ƴan uwa musulmi gaskiya mu mu gode ma Allah saboda muna samun faɗakarwa daga su, gaske ƙwar'aninmu yana ƙara wayar da kanmu a abubuwa da yawa hadisan da ake karanta mana zaman za suna ƙara wayar da kanmu ga abubuwa da yawa sai zan kawo muna rayuwa da annabi kawo mu za a yi da rayuwa cikin saboda mai saboda duk abubuwan na wa'azi ana ji zama ina fatan mun gane magana to Allah ka ba mu ikon gane to sai Allah ya ce wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su mutane fasikai ne dalilin da ya sa Allah ta'ala ya sa suka suka kike shi saboda fasikai ne shi yasa malamai suka ce ita aya karshen ta mafi yawanci yana fasara tsakiyar ta kofar kwanta da yanzu da abin da ya sa suka suka kike shi suka bushe saboda yawan su fasikai ne kenan fasikin mutum shi zuciya ta ta bushewa saboda saboda nisantar wa'azoji da abin da ka sa zuciya ta yi laushi ya nisanta bai saurare da yanzu kaga matasan mu da gaskiya abin da ka wahalshe su ba su wa'azi wa'azi ga matashi cikin cikin waya sai akwai waka ta kai 300 memory ne cikin memorin waya ta ya kai waka 300 amma da wuya ka san wa'azi goma haka mika sa zuciya ba ta kikishewa sannan bai zuwa karatu bai da inda ya zuwa karatu wurin makaranta wajen wani malami sannan ba ka nan bai lokacin sauran wa'azi kaga an samu matsala dole zuciya ta kikishi dama ne santar wa'azi shi ka sa zuciya ta bushe su wa'ancan mutanen manzanin sun kare da manzanin sun kare kuma masu karanta littafin Allah ba su sai zan an kai ta hauragiya wanga ya ga kaza ya yi wanga ya ka kaza ya yi yanzu in ba hauragiya wa ana aihuwa ma tsiyama da kyawun tamal sai ka kai ka ɗari jiha kashe ta ka dawo gida kai zaman ka kaga jahiliyar ke zuciya ta bushe. wani mutum na manzan Allah ya ce inda ana wa wani mutum haddi ga aikin da ya lokacin jahiliya kai zan fara da shi yace kai zan farawa da bai ko ya ta ya bar da ciki ko da dawo ta aifu ta ce ya niya gudun ban shawa har ta fara ya wayo balaraba malam niya da gudun ban sha'awa tana son baban suna hawan jiki ne malam ranar ɗaya haka ɗaya ɗauke sai lalle sai da sai iske wata rijiya matasa wallahi ya dauki yare ga karatu sai kuwa ta kirawa manta kuma sai sake dauko wani dutse ya kara mata yana jin karar mutuwar ta sannan ya koma gida shi yasa ya shiga matsala rayuwa ta yi ka annabi ya tambaye shi faru sai ga abin da yayi sai inda ina wa wani sun haddi bayan abin da yayi lokacin jahiliya da kai zan fara yi ba kaga hauragiya ta da yanzu in ba hauragiya ba jahiliya mutum ka ɗaukan mata sai ya kai mu wani ya ce ga hanyar sun kai da Allah shi shi kwantan mai da ita saboda shi sun ya samu gwarzo iri ko ya ga wani mutum wata hikima tare da shi shi hikima na yana son ta gida ne sai ce bar ɗauki mata sai ya kai sani wajen wannan wancan ya kwanda ita ya sai ciki ya fa'a fa'a hawa mai iri kaga hauragiya ke jahiliya ke babu abin da ya kawo musu haka illa fatara babu manzanni babu manzanni kai musu wa'azi akan wannan ba su da shi to haka nan na yanzu ko yanzu in ka ga mutum ya yi san daga harkar karatu yanzu duk yadda ake ciki duniya karatu yanzu ko ina karatu na aka ta yanzu kai har da baka son ka ka sai ka saurara dan yanzu wayoyin ga da ina da ina da wurin wasu ran kayakin ga wurin masu da waƙoƙi ko ba kansu sai ka ji wa'azi to la shi wani shi bai ma da lokacin sauran wa'azi da me yasa bai shiga cikin lalura kana shiga cikin matsala shi yasa aka san rayuwar duniya ka dange kana saurawa in kana saurara kana cajin ba sauran ko ba gaskiya ba cajin ba sauran nan aka tajin ba sauran to jama'a ina ganin ayoyin da sun kare haka da. Imam Nawawi ya kawo ayoyi da yawa cikin wannan ba masu magana akan suna mutuwa da kuma taƙaita buri kada buri mutum ya tsawo don shi wani buri ne hina nan ya ta abubuwa da yawa gaba sai ya yi gida mu gida irin na zamani sai ya sai mota babba sai ya sai ya aure balaraba makka yi ya ta abubuwa <laughs> ya ta abubuwa da yawa gaba gare su gaga in ka ba babu lahi mutum ya yi burin abubuwa amma da kasu yawa ko ba gaskiya ba abinda haka samu ka gode ma Allah kai ka gina rayuwarka ka shi gina rayuwarka lahi ka dai dan gidanka gurgudu ka samu dan abin hawanka in ka in ka in ka samu mashin Allah ya hore maka sai mota kana nan kana ta rayuwarka duk abin da ya toke ka gode dan abinda a matsalar guri ko abu ya shigo ma dama ka ce shi wanga ba shi na ka target ba akwai na gaba gare dawon ga shi ka dama wanga ga gama da shi ko kasa mai gani aka yi wanga aiba ko bina an kai ba ga na gaba gare na aka sake ta to ba shi na abba abu abin da aka so duk abin da ya zama ka gode ma Allah sai ka ribi wanda abba wanda bai da shi ya Allah ka ba mu ikon gane eh, eh. Allah ba ku dibi haka ku dibi na fila raka a biyu in mutum ya yi su Allah ya bada milad da ya shi ga da raka a biyu ka shigo masallaci lokaci bai yi ba sai ka kabar talatin nasa raka a biyu ka yi da Allah da zai ribge maka lada zai baka sai ka yi buwin Allah mai sanu duniya in sake wasu da raka a biyu inda ana mai sai duniya ba biyu ɗaya zai yi wallahi <laughs> ko yana biyu ɗaya jama'a wallahi ya ya wutar amma saboda Allah hikima ga sai ɓoye abin ba a gwada maka to ya Allah ka shi ayyukan mu Allah ka sa mu gama lafiya kuma ne ya kamata mu dakata fuskar mu cikin karatu mu Allah ka yahi mu daidai mu kuma Allah wallahi karanta ya samu aiki da abin da muka ji Allah ka biya bukatun mu sai ka sa mu gama lafiya kawo zama lafiya cikin kasan mu ya ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh from